To jama'a barka da wannan lokacin daga nan BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Wata ɗaya kenan da aka samu bala'in zabtarewa ƙasa a Saliyo, akalla mutane dubu da ɗari uku ne suka hallaka kuma ba a gano waki da yawa ba. A Rasha alkali ya ba wannan mai hidima a jirgin sama gaskiya bayan kamfanin jirgin Aeroflot ya rage mata albashi saboda kibarta. a iraq kuma za mu ga yadda kwallon kafa ke ɗan sanya wa jama'a rai daga tashin hankalin da suke gani wata guda kenan da ƙasar saliyo ta ga bala'i mafi muni da za a iya tunawa ya auku a yammacin afirka a ranar 14 ga watan jiya a cikin 'yan sa'o'i kalilan akalla mutane 300 sun hallaka yayin zabtarewa ƙasa da kuma ambaliyar ruwa an kuma yi amina cewa akwai wasu gawakin fiye da dubu daya da har yanzu laka ta danne Ga Ibrahim mijin yawa da ƙarin bayani. Bala'i ne wannan mai girma sosai, babu wani gargaɗi kafin zuwansa. Bayan wata guda da aukuwarsa mutane masu jimami na ci gaba da komawa wurin ɗauki da hotunan waɗanda bala'in ya hallaka. Ƙasar ba ta taɓa ganin wani abu mai kama da wannan ba an shafa kwanaki ana sheƙa ruwan sama. Bayan an samu zaftarewar ƙasar, sai ambaliyar ruwa ta biyo baya a wurare da yawa saboda rashin isassun masu aikin gaggawa kuma masu aikin sa kai ne suka ɗau gabaran aikin daga nan sai rudani cikin 'yan mintoci a ranar 14 ga watan Agusta, Thomas ya rasa 'yan gidansu su takwas. Ya kai BBC wurin da a da yake gidansu, amma yanzu taɓo da baraguzai suka mamaye. I started to shout Na fara ɗaga murya ina kiran ƙanwata Marian, Marian, Marian. A lokacin mana jin muryarta tana kiran mu, tana jin raɗaɗi. Hankalina ya tashi sosai, sai na fara kawar da baraguzan cikin gaggawa. Sai na ruga domin ɗauko gatari da cebur da kuma guduma domin in cire kusoshin daga kwanon rufin da kuma katakai. Sannan sai na fara amfani da hannayena domin kwashe taɓan. A nan ne na gano hannun kanwartawa. an yi amanna cewa taɓo da ɓaraguzan gine-ginen sun binne dubban gawakin mutane ba kamar akasarin waɗanda suka mutu ba waɗanda taɓo da duwatsu suka sa sassan jikinsu suka fiffita thomas zai samu damar birne kanwar shi da sauran 'yan uwan shi kamar yadda ya kamata har zuwa wannan lokaci kuma akwai sauran damuwa a tare da waɗanda suka rasa 'yan uwansu har yanzu saliyo tana birne 'yan ƙasar da suka mutu. To idan kuna son ƙarin bayani akan saliyan da wasu labaran sai ku je shahinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Shekaru ɗari da suka wuce mata a Rasha sun samu haƙoƙin da ba su taɓa samu ba sakamakon juyin juya hali. Sun samu 'yancin jiha ƙura a 1917 sannan tarayyar Soviet ce ƙasa ta farko a tura mata zuwa sararin samaniya. to sai dai a yau mata na ƙara fuskantar wariya a rasha saboda jinsinsu da kuma ƙwarewarsu Ƙare rahoton Suwaiba Ahmed. Irin ma'aikatan da kamfanin jiragen saman Rasha na Aeroflot ke bukata kenan. Sai da Aeroflot ɗin ya sa kansa cikin tsaka mai wuya lokacin da ya danganta albashin ma'aikatansa masu hidima da nauyinsu ko ƙibarsu. A cewar Eugenia, kamfanin ya daina samar da yunifom masu girma. <laughs> This Daga nan kuma sai ta gama cewa har albashinta an zabtare. Da farko abin ya bani mamaki sosai, don me za a rage albashin mutum saboda yana da kiba. Hakan ba shi da mana ko kaɗan. Euroflot ya musanta cewa yana nuna wariya. To amma in ji Eugenia, kamfanin ya rage albashin ɗaruruwan mata, kuma ya mayar da su aikin a jirage da ke zirga-zirga a cikin gida. a cewar matan wasunsu an ce sun tsufa sosai wasu kuma sun yi ƙiba wasunsu kuma ba su da kyau tsohuwar tarayyar soviet dai na alfahari kan yadda akwai daidaito tsakanin maza da mata a ƙasar sai gashi a yanzu bayan shekaru matan na kokawa da nuna wariya an haramta musu yin aikace-aikace kusan 500 irin su tuƙin manyan motoci da jiragen ƙasa A cewar Svetlana, an hana ta zama kyaftin ɗin jirgin ruwa. A yanzu ta shigar da ƙara kotu. Ba na jin akwai daidaito tsakanin maza da mata a Rasha. Ƙasa ce inda maza ne wuƙa da nama. Wataƙila akwai matan da ke rike da mukaman gwamnati, to amma 'yan ƙalilan ne. Eugenia dai ta kai Euroflot kotu, inda lauyoyin kamfanin suka kare matakin da ya ɗauka na rage albashi da cewa jirgin na shan mai da yawa idan nauyi ya yi yawa sai dai alkali ya ba euroflot in rashin gaskiya nasara ɗaya kenan a mayar neman samun daidaito tsakanin maza da mata a rasha to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar jami'ai a iraki sun ce akalla mutane 60 sun hallaka wasu kusan 100 kuma sun jikata a wasu tagwayen har-hare da aka kai a wani gidan cin abinci da kuma wani wurin bincike na 'yan sanda a nasiriya a kudancin kasar mahari daya ya tada rigar bumabumansa a gidan cin abincin yayin da sauran abokan yinsa suka shiga harbe-harbe ƙungiyar is ta ɗauki alhakin har haren a najeriya an miƙa wasu 'yan matan chibok su 600 waɗanda aka ceto a shekara ɗaya da ta wuce ga iyayensu jaridun najeriya sun ce nan da makonni biyu za su su makaratu fiye da 'yan mata 200 ne 'yan boko haram suka sace daga makarantarsu a chibok sama da shekaru uku kenan har yanzu akwai 100 da ba a gano ba amnesty international ta zargi gwamnatin chadi da yin diramikiya mikiya akan masu sukata mahukuntan chadin ba su mayar da martani ba ga zargin cewa a cikin shekaru biyu sun hana kungiyoyi 65 izinin yin zanga-zangar lumana kuma a bara sun toshe shafukan intanet fiye da goma waɗanda ke suka su to ƙwallon ƙafa shi shine wasan da ya farin jini a iraki a kwanan wata ƙungiyar bbc ta ziyarci wani gida da magoya bayan club din. manchester united ke taruwa a birnin bagadaza ji su wasan yana ɗauke musu hankali daga irin tashin hankalin da suke gani a yau da kullum Kade rahoton haruna shehu mararraba jos magoya bayan kulab ɗin manchester united ne nan a wata uwa duniya ƙungiya ce ta magoya bayan kulob ɗin a bagadaza na ƙasar iraki a duk mako magoya bayan kimanin 200 suna haduwa a wani babban kanti muna kokarin gujewa tashe-tashen hankali ne mutane da yawa sun rasa 'yan uwansu matasa sun zo nan don su nishadantu da kwallo muna bidirinmu tare da yin abokai a 2014 ne aka kaddamar da kungiyar magoya bayan kulab din kuma kawo yanzu tana da mambobi 6,500 sai dai kallon kwallo a ƙasa irin iraki yana cike da ƙalubale. a bara kungiyar is ta kai hari kan magoya bayan club din real madrid a Iraƙin. mutane sha hudu ne suka mutu sannan wasu ashirin 22 suka jikkata muna fama da matsalar tsaro sakamakon kungiyar is ana yawan samun fashewar mai musamman a nan bagadaza saboda haka ne muka yanke shawarar neman wuri mai dan tsaro wannan ya zame mana wurin shakatawa duk da barazana da tashin bamabamai da kuma rikice-rikice na kabilanci da addini 'yan iraki da dama suna ci gaba da nuna goyon bayan su ga kungiyoyin kwallon kafa a matsayinmu na masoya kwallon kafa babu ruwanmu da ko shekarun mutum nawa ne kowane addini yake bi ko kuma garin da ya fito mun taru a nan ne da tuta ɗaya to idan muka shiga fagen wasannin kuma karawa 24 ake yi yau a gasar cin kofin europa arsenal na buga kwallo a gida tare da fc cologne kawo yanzu babu wanda ya ci kwallo tun farko kuma ac milan ta lallasa austria vienna da ci biyar da daya everton kuma ta sha kashi a hannun atalanta da ci uku da nema sannan villarreal ta lashe fc astana da ci uku da daya. an zaɓi tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun a matsayin shugaban kwamitin ɗa'a na kwamitin shirya wasannin olympic ɗin ioc an tabbatar da shi ne a lokacin wani taron ioc a lima babban birnin peru mr banki muna da jan aiki a gaban shi tanzu aisha musa ke muku fatan alheri daga nan london